kai ka san ko ni wace ce na shi man mace ce ke mai rauni mai yawan tsokana wacce ba za ta iya mun komai ba kai karamin kwaro kai kaɗan ni ce iklima kuma babu wani wanda ya isa ya taka ne kwana lafiya ka duba ka gani nan duk eka ta ce kuma ina da yawan yara yanzu baka ji tsoro ba shi ya fi sauƙi a gare ni yawan mutanen ki ba zai bani tsoro ba sannan ne ma zan nuna jarumtaka ta su fito ni kuma in bubbuge su lallai jarumtakar ka ta burge ni ko da ma ba za ka iya da su ba ka burge ni hakan kuma sai ya sa na ji ina son ka ni ko ba na son ki ina son ka ba na son ki ina son ka ba na son ki wai ni wane ne wancan wane ne shi oho mani fa ka ce 没叫。 na ce ka dinga zuwa gidanmu zuciyata tana bukatan haka to amma idan ka amsa sai ka ki zuwa me yasa ne gaskiya tsoro ne yake hana nan zuwa gidanku dan da ranar da mahaifinki ya san ina soyayya da ke to ni ma ta kare ashe kai ba masoyin gaskiya ba ne ni zan iya rasa rayuwata akan soyayyarka to amma me yasa kai ba za ka iya rasa rayuwanka akan soyayyata ba zan iya mutuwa saboda ki to amma daga ranar da na mutu saboda ke ke za ki ci gaba soyayya da wani na yi maka alkawari zan cika raina da kai kuma zuciyata za ta zama cunkus da soyayyarka ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da kai ba yanayin tausayi da yanayin jin kai shi ya dace a gummaci ba wani jijji da kai ba ke dakata an gaya miki kowace mace ce take da rauni in za a tara maza ɗari da kyar za a sami irin hali na kashiyar banza ke kin isa ki buɗe baki ki ce mu hmm, mazan ma masu hali irin naki ya suka kare birki da ke mace ke ki kiyaye ni ba din ke kan yar wata bane da na kashe ki jibe ki dan Allah kika mare ni jibe ki kika mare ni an mare ki ko za ki rama ne kika mare ni rama za ki rama ne za ki gani sha sha sha an za sha sha sha za ka ci ubanka an gaya muka musa ka dai kai muje dai karanka ne June. Au, ɗauka ni yaro ne, ai ba yaro bane bane. kawai <laughs> duk ku zai ma haka aura muku ai idan iya zama da ku <laughs> wucewa za mu yi mu tafi da kuma da kuma zan tafi ma ku sani cewa duk wanda ya nemi ikilima da aure to zan iya bashi ita saboda ita irin zuciya ta ce ita saboda halinta da hali na iri ɗaya ne amma duk wanda ya ce zai auri na Wanda wadda zuciyarta irin ta mahaifiyarta ce sanyayyen zuciya ce da ita to hakika zan hallaka shi yaro tambayar ka nake yi kana son da ima ko kuwa ina son ta baba da ima kina son sa Ha ha ha. Kana san Ina san ka baba. Amma kina san sa. Ah! <laughs>

matsiyaci aiki na saka ba neman shawarar ka nake ba aiki muka saka zan yi bar wani miji wata ba zan iya bar mar dukiyata ba domin kuwa tun ina yaro mahaifina ya rasu ina gani na bar uwata ta wani wanda shine ya sa ni a cikin wannan sana'a sai dai kai kai cona ban buɗe ba da ya bani cewa a wannan sana'a ba a ba da bashi gashi na bayarwa don haka gobe da safe ku yi asubanci ku je ibrahim ko ya ba da kuɗi ko kuma ku zo mun da ransa kun fahimta to kuma me kuke jira ku tafi mana kada wanda ya bacci ku je ku je ku yi asubanci kada wanda ya bacci Allah oga ne turo mu ka ba mu kudin nan eh ba mu kudi mana Ibrahim ya ne ko da kudi ne eh. oga ya ne a da ka taba mu da mana kuma shi a zo mun wannan abun haka ai wannan to ha saki to shi kenan nan ka ka ka ka shiga ka ba eh. karba man ga nan ajiye ka anan ka shiga ka karba shiga ka eh. suna ina kudin suke ne ina kudin suke kudin suke ya da dake ku daya biyu uku ya da dake ku ku zo ku gaya mun ya da dake ku ba wai kun dake shi ba mutum zamani ya lalace mutum ya sha dauri ya sha ya saji ya sha tsimi la ya guru kambu ma kun zo kuna cewa ya dake ku aikin banza aikin wofi ibrahim ka yi kuskure tun daga daka mun yara a ni ban ban san wani akasi ba ka daka mun yara ka daka mun yara ka ce wani akasi to wallahi ka yi babban kuskure sai mun sa kafar wando ɗaya da ka yi eh za ka zo to ka zo mai gida lalle wannan mara kunya ne da kan zama zai zo ai dole ku ne eh ya kana nan wajen wani wani wani dan iska zai zo yana mana wannan abun zan gyara suna da ƙwarin suma sosai ke so a sosai ma kai kayan aiki kai kayan aiki kai abin da nake so kai saboda kuma ka san shi a lokaci ina san mutum ya ke sanar da kasuwanci kuma ya kuna da a ba matsala ba ma kuma kan a dole ai ka ce ne kuma a ba matsala ba matsala ba matsala abin da ake so mu da abin da zai ba matsala ai ba ma son shi yanzu mu kau da shi shaf shaf ba na jira ne dole ne dole ne ka gama sai dole waye kaba gani a cikin kuyo ya ga zaki a cikin fushi a jeji lokacin da aka taba masa iyali to ni ne zaki ni ne zaki ni ne zaki kuma ibrahim ya zo a nan wajen ya zo to zan hallaka shi baba kar ka samu damuwa yana zuwa ne zan karasa shi ai wannan dan karamin aiki ne kaka da Allah ya miki albarka na gode da abin da kika yi don haka newa ibrahim alkawari cewa idan ya zo nan zai san ya taba wanda ya fi shi galihu a doron kasan nan don haka yana zuwa ina so in ga kin ɗauke masa rai don haka yana zuwa ina so ki aiwatar da abin da kika yi niyya salamu alaikum kai ke dama nan garin kike ya haka kilima baba dama shine wannan gayin da kake jira ya zo shine baba shine fa gayan da na taba baka labari mun haɗu da shi a bakin ruwa sai wani abu ya faru daga wajen na ji ina san shi wato faduwa ta zo daidai da zama ibrahim ka ci mun kuɗi kuma kuɗin nan masu yawa ne kuma na san su kuma ka da ki yara na ma ba yaro ɗaya ba kawai da suka je karɓo kuɗi ko ba haka ba to duk ɗaya daga cikin abubuwan da kai min na hallakawa ne amma saboda san da ikilima take ma na kyale ka saboda duk abin da take so ina son sa saboda haka yanzu ikilima ta samu mijin aure gaskiya ba ni ba na son ta me eh Ibrahim zan baka lokaci zan baka mintuna kafin ka fita daga ƙauyen nan ka tabbatar ka yanke cewa za ka dawo ka ce kana son ikilima idan ba haka ba zan tura a bika duk abin da ya same ku so tafi ku bani waje oga wai ma zo biyan bashi an dada biyan mu bashi kuna ji kun ga wancan wancan gunjin ku hada da shi fa in na ji yana tsohon su maganganu na ga kamar kansa yana fituka an gama ba ko daga cikin su idan dai bai furta yana son ta ba yanzu abin da za a yi da kirima ta zauna karki min kuka karki sa idan hallaka wani a banza wofi ba mun lokaci idan lokacin ya cika wannan karan ba kamar wancan ba ne da aka tura mutum uku kuna ji ko wannan karan rundunar ku ce gaba ɗaya za ku tafi idan ya nuna baya santa ina son kawarsa Ibrahim dama ne mu alƙawari cewa za a rike mun agogo a duba ga shi nan tun rana ake farautar ka zuwa yanzu dare ya yi an kawo min kai to da ko da zuwa asuba ne dole sai an kama ka ba za ka iya fita daga jejin nan ba domin na daura dajin don haka da ba don san da ikilima take ma ba na rantse da sai na kashe ka gaskiya ba ba da aura da ikilima wannan kashe ai kuwa tun da aka kawo mun kai sai ka aure ka san mace ake wa auren dole to amma yau zan ma auren dole rambo gida a taho da liman ya zo ya daura musu musu aure shi kenan shi kenan an ɗaura aure kawai rambo aure ya ɗauru yawwa saboda haka rambo kai shaida ne na shaida ni Allah ya taimake kai ma shaida ne ya wuce wai wurjan jan kai ma shaida ne ni din ma shaida ne ke mana ima shaida ce an ɗaura aure ya ɗauri ram saboda haka magana ta ƙare gaskiya ne dole na shaida to yanzu baba misali ikilima tana da shaidu amma ni ina na shaidun baba ai shaidun ikilima shaidunka ne kuma liman da ya karɓar ma aure shi ma shaidaka ne babban limamin ne da wannan kawai kai dai abin da zan gaya ma shine tun da allah ya kaddara ma auren ikilima ka bi ta sau da kafa duk abin da take so ka yi yanzu abin da zan ce akwai ɗakin ku yana nan a cikin gida ga ni imanan na gaya mata dama wa'in nan kuma um, soja su je ku je ku yi mara sayan bai je ku ka tashi ko raka ango kama ango ku ango ne fa ku shi a hankali ah ya ki shi ai ango ne ai amarya Allah akbar. Bismillah.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 duk wani wanda yake bala'i shi ma Allah ya fitar da shi lafiya kaya nan na aika an siyo mini na baka ka saka shi saboda gaskiya kayan jikinka ya yi datti ya ci a ce ka canja su ikilima ikilima tun jiya kayan nan kika kawo min insani kuma na ce miki ba zan sa ba to saboda haka ba zan sa ba ba zan sa ba kawai ki rabu da ni da wari na kayan jikinka to ai yayi datti tun fa da ka zo shi kake ta maimaita su to garin nan kafin na shigo shi sai da ne butu butu ki banni da wari na ya fi mun tun da na ce ba zan wanka ba ba zan wanka ba kawai to ni dai ga kayan nan duk yanda kaga dama ka yi da su ki daina ma ajiye musu anan ni ba sawa ne ba gaskiya ciki suna gadin mutum amma fa na yi warin fa illahi lazi na yi wari ai kawai yanzu in ninke in yi wankan in yi so sai in ci gaba da burina kawai shi ne mafi alkhairi wanda na tashi na je wanka in yi so kuma sai na ga me ya kamata a yi na gaba amma ba zan fasa gurin bidin la laila illa huwa ba zan fasa ba ce zan iya taimakon za ka yarda kilima ba wani taimako da zaki yi. ki harkar gaban ki ki banda ne harkar gabana kawai an zo an ajiye ni a cikin gida an sa karti suna gadi na menene amfanin irin wannan auren ikilima na san babu abin da ka tsana a yanzu kamata sa'in da ni kuma babu abin amma ni a tsari zan faranta wanda nake so ko da ni zan bata wa kai don haka kai amfani da wannan damar da zan baka za ka iya gujewa baba ka je ka aro wacce kake so da gaske ke ikilima da gaske nake zan bar ka je ka aro wacce kake so amma lallai ba ka sani bayan ka tafi ciwon sanka ne zai kashe sai na tsanci kaina a cikin tsananin tausayin ki ba dan kullu saboda na san zafin soyayya da yake da tare da ke. ka je kawai na gode haka da me yasa ba za ki nuna da kirima yanzu ina son ne rayuwa da ke in kin bi ni zan saka miki da abin da kika bi kana nufin idan na yi ka za ka so aiki yanzu ma ba a raye nake ba ki ɗauka tamkar gawa ce kuma nan ba da daɗewa ba ni ma zan mutu domin ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da shi da gaske kike to idan da gaske kike ina alama